Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Daga cikin kudurorin Majalisar Dinkin Duniya sha bakwai na Sustainable Development Goals wato SDGs, guduri na sha uku ya shafi kare muhalli ta hanyar ɗaukar matakan da suka dace domin kare lafiyar al'umma baki ɗaya. Dukko wanda ya san arewa maso yammacin Najeriya ya san cewa Allah ya albarkaci jihar Kano da manyan duwatsu masu daɗaɗɗun tarihi. sai dai kuma ci gaba da faɗaɗa birnin kano da kuma kafa kamfanoni da za su samar da abubuwan more rayuwa yana neman yi wa waɗannan daɗaɗɗun wuraren tarihi barazana musamman ma ganin yadda ake tattarwatsa wani ɓarin dutsen dala lamarin da ya zaburar da kano environmental group wata ƙungiya mai neman ci gaban jihar kano ta tashi tsaye domin dakatar da wannan aiki kamar yadda injiniya rabiu haruna ya shaida min irin matakin da suka ɗauka. bayan da muka ziyarci wannan guri a dutsen bombay wanda wannan kamfani na shinkafa da ke kusa da shi farkwasa mun lura cewar illoli da kaɗan daga cikin da abin zai haifar shi ne za a iya samun ƙasa ta motsa za a iya samun gurɓatar ruwa da yake underground wanda kuma za kuma iya samun wasu ma'adanai da suke cikin dutsen su shiga cikin wannan ruwa wanda aka ɗeba ko ta hanyar bohol ko ya haɗu da wani hanyar ruwa da ake amfani da shi inda sinadaran in ba a tantance an abin nan ba za a iya samar da illoli ga al'umma zuwa wani lokaci sannan za mu bibiya mu ga cewar matakan da ake bi na samun hurumi daga gwamnatin tarayya da hukumomin gwamnatin tarayya kafin a kafa kamfani shi wannan kamfani a wurin matin na ya same su domin kafin kafa kamfani ana yin abin da ake so environmental impact assessment da shi ne kuma ministry of environment take ba da wannan sahalewar ayi ko kar ayi sannan kuma akwai environmental audit assessment wanda nasiriya kuma ce ta gwamnatin tarayya da take kula da muhalli take bibiyar shi da kuma environmental management plan wanda shi ma duk yana daga cikin tsare-tsaren matakan da in ma an yi wani abu da zai shafi muhalli wannan hukuma tana zuwa ta duba ta gani ta ba kamfani hurumi da zai biya a bashi lasisi to duk zamu duba muga cewar shin wannan kamfani zamu tambaya muga in bai cika wannan sharuɗa ba to kenan kaya an taka doka ta hukuma wanda kuma doka ta hukuma ana yin ta ne dama don kiyaye mutunci da haƙƙin al'umma don a samu zaman lafiya a samu kyakkyawan zamantakewa a kuma samu ci gaban arziki don kar a samar da wani ya danna wani sannan zamu mu tattara bayanai da shawarwari wanda za mu gabatar ma dukkanin 'yan takarkarin da suke neman al'umma su ba su dama su jagoranci gwamnatin jihar Kano domin idan Allah ya sa sun zo za su yi abubuwan da ya kamata da kuma abubuwan da duk duniya ta yi ittifakin cewar an kiyaye su an kula da su za a kyautata muhalli kuma za a tsare kadarori da kuma wasu abubuwa na biban tarihi na jihar Kano wanda dukkaninmu shaidu ne akan Kano ta samu dan tasgaro a waɗannan kwanaki in ka duba wasu abubuwa muhimmai na tarihi da su suka dan a jihar Kano. Kuma abubuwan nan duk ana tafiya ne ana yin su a ilmance da ƙwararru kuma ana gabatar da hukumomi ta yanda su ma za su fahimci cewar eh wannan shawarwari ne ba wai adawa ba ce ko wani abu makamancin haka. To a nasa bangaren kuma wani kwararre akan harkar inganta muhalli a jihar Kaduna Dr. Haira'u Aliyu ya yi bayani ne game da yadda duniya take dumama dole ne mutum ya fahimci shi zafin rana ina yake nufa ne ta nan ne kawai mafi saukin hanyar da za mu gane na farko dai ranar nan tana feso zafinta wanda shine ake kira visible light wato hasken rana da muke gani haka muraran muna ganin shi kaman hasken wani katon kendir haka za ka ji shi zafi muraran haka kaman ka kunna wani katon kendir ne ya haska maka to wannan hasken da yake zuwa yana haifar da wani abu ne wanda zai fito da hasken sosai muraran mu gan shi daga cikin wannan hasken da ke zuwa wasu suna komawa sararin samaniya sannan wasu kuma za su je karkashin kasa su kara mata ɗumi sannan waɗannan da suka shiga karkashin kasa suna fitowa su ma su sama shine ake da wani abu da ake kira infrared radiation ya mai da shi baya ya haska sararin samaniya sai ya kara dumaman sararin samaniya daga cikin waɗannan wanda suke wucewa sukan bi ta cikin wannan atmosphere da muke magana su kuma su koma sararin samaniya wasu daga cikin wannan zafi da ke koma sararin samaniya ita atmosphere tana zuƙa su kuma a madadin infrared radiation sannan ita atmosphere kuma kuma za ta dumama in ta dumama kuma sai ta sake sakin wannan infrared sai ya sake sama wani ya sama wani ya kasa so a wannan hali shine ita duniyar mu shine take samun dumama ta sama ta kasa ta gefe ta kowane bangare kuma in aka lura me ke rarraba su ita ne wannan atmosphere din wannan dunkulallen gas sannan kuma da ita rana rana ta kawo atmosphere ta diba, sannan ta rarraba ta kasafta shine sai ya dumama ko ina shine ake samun wannan yanayin dumama da muke ji to in zafin ya zafi shine sai ya sake shi idan atmosphere ta saki wannan envelope ɗin gas ta saki shine sai ya gari gaba daya Mai sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi.